mai girma gwamna malam Sani din najeriya babu wanda suka yi dacen gwamna sama da mu a jihar kaduna hmm. domin ya san abin da yake kuma dan siyasa ne mutum ne wanda yake da ɗamara irin ta yadda zai yi taimaki al'umma madaganyi umaru musa yar addu'a ai yayi gwamna shekarar shi biyu bai ce kala ba amma har gobe ka gaya mu wanda ya fi umaru musa yar addu'a aiki a katsina ai gaggawa daga shi ne shi kuma jinkiri daga allah ne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 to mai magana abdullahi mai dankalin tura da ke bakin dogo kasuwar jihar kaduna na to abdullahi ana ganin cewa gwamnatin kutun da ta zo kan dawo babu wani motsi da take kamar yadda ake gani a makwabtan jihohi shin me zaka ce dangane da haka ka san masu irin wannan kalaman na farko dai ka ɗauke su irin mutanen nan ne masu sai da shanu su sai majakuna karmami ka gane ai mu mun san abin da muke a jihar kaduna kuma mun san abin da muka zaɓa a jihar kaduna mai girma gwamna malam Sani din najeriya babu wanda suka yi dacen gwamna sama da mu a jihar kaduna hmm. domin ya san abin da yake kuma dan siyasa ne mutum ne wanda yake da ɗamara irin ta yadda zai yi taimaki al'umma yau idan ka buɗe baki ka ce mana wai mai girma gwamna malam Sani bai fara komai a jihar kaduna ba sai mu kalle ka kai sun mun bukumin ne ka gane domin mu mun tabbatar da cewa mun san mai girma gwamna malam ubasani yana aiki kan jiki kan karfi irin ne da zai taimaki al'ummar jihar kaduna baka misali da tsohon gwamnan katsina state shi madaganyi umaru musa yar addu'a ai yayi gwamna shekarar shi biyu bai ce kala ba amma har gobe ka gaya mun wanda ya fi umaru musa yar addu'a aiki a katsina ai gaggawa daga shi ne shi kuma jinkiri daga allah ne baka isa ka zo ka kawo mana ka ba ko ka gaya mana ka irin na teburin mai shayi ka ce wai mai girma gwamna malam uba sani bai iya abin bai aiki ba ko kuma baya aiki ko kuma baya ta yan jihar kaduna tun daga sanda na an ɗauki mai girma sani liman kila chief of staff radiyallahu anhu da turanci in ce maka COS ina mai tabbatar maka na san zai abin alkhairi a jihar Kaduna da a taimaki al'umma a jihar Kaduna domin shi karan karan kanshi chief of staff mutum ne wanda yake ɗaukar kuɗin jikin shi ya taimaki al'umma a jihar Kaduna ba ma kan jirgin ba malam Usani. Abdullahi ana ganin cewa gwamnan ba ma ya zama habalanta na har ya san me jihar take ciki da kuma to a irin wannan zaka je ka tambayi ire-iren matan da suke da mazaje masu zama a gida kullum za su gaya ma sun ga jama da ganin su. Al'ummar jihar Kaduna su sani me mai girma gwamna malam Uba Sani fitar da yake yi nemo wa mutanen jihar Kaduna alkhairi yake yi yau ko matar da take da miji a gida kullum tana gida yana gida raini ma yana shiga tsakani baya fita neman cefane mai girma sanata malam Uba Sani cefane yake fitan nemo ma al'ummar jihar Kaduna domin a daɗaɗa musu rai a tsakankanin wa'annan shekaru uku masu zuwa ina mai tabbatar maka sai ya cire wa mutane shakku a jihar Kaduna abin da kawai muke roƙo ga 'yan jihar Kaduna shine su tabbatar da sun bi a hankali sun yi sabo da mai girma gwamna malam Malam Uba Sani sabo irin na kifi da kogi ba kifi da matsinci ba a jihar Kaduna. To ana ganin gidan gwamnatin kamar ya zama kofai fa la'akari da hada-hada ya ja baya ba kamar yadda aka saba gani a baya ba. To kai a matsayin ka dan jarida dama kai so kake ka ga gidan gwamnatin jihar Kaduna ya zama kasuwa ko dandali na 'yan nanaye ko dandali aiki ake yi ana maganan aiki ne amma gida ne ofis yana aikin shi gida ne na jama'a to gida na jama'a sai aka ce maka taruwa za a yi ta gada ai taruwa ake yanda za a taimaki al'umma ya za a yi aiki a fitar da project a taimaka wa mutane a jihar Kaduna tituna ƙauyaku a taimake su a tabbatar da an musu abin da ya kamata yanzu ka duba yanda mai girma gwamna malam Sani muna jajanta wannan bala'in da ya faru mai girma sarauta malam Sani ya zubar da hawaye ya kuma je ya taimaki mutanen nan da tireloli na kayan abinci wanda aka je aka kai manya gyaɗa manja Eh, gado katifa aka je aka kai shinkafa don a taimaka wa annan mutanen kuma ya jaddada cewa lallai sai an tabbatar an binciko mutanen da suka yi wannan abu an hukunta su kuma zai haɗa kai da gwamnatin tarayya domin su biya diya a kan rayukan wa'annan al'umma da aka kashe na ƙauyen tudun buri da ke riga sa igabi muna jajanta musu kuma wannan abu da ya abu ne mai kyau sai dai kuma muna ƙara jan hankalin shi da ya tabbatar da ya mika kokenmu na kira da cewa lallai kasafin kuɗin ƙasa ƙasar nan da aka yi ake ƙoƙarin same hannu a majalisa a dakatar da maganar sa hannun shi domin a ɗauko wannan biyan diya na wannan mutane da aka kashe rayukansu a sa a ciki kafin a sa mushi diya a sa mushi hannu abdullahi a nan jihar kaduna ana ganin cewa bangaren ilimi kiwon lafiya kuma karkara da abubuwa sun ja baya a matsayin ku na yan jami'ar abc me za ku ce game da haka wannan irin gada ce irin ta yan jam'iyyar pdp wanda ba za ka taɓa burge su ba wanda ko ruwa ka faɗa yanzu za su ce maka tayar musu da kura ai kiyayya irin ta dan jam'iyyar pdp yana kallon ka a kai baka san abin da kake ba mu kuma muna mai kallon sun mun bukumin ne domin yanzu gwamnatin ba ta hannun shi ɗimuwa irin ta rashin mulki ta kama shi wadda bai iya gane just the as bai iya gane komai a jihar Kaduna mai girma gwamna Malam Sani zan baka assignment abin da akan ayyukan da yayi yanzu akan makarantun boko ka je muna Gwarzo za ka ga aikin da yayi ka je primary school ta nan Baduko za ka ga yadda aka gyara wannan primary school din guda biyu ka je Rigasa ka ga yadda ake kulawa da mutane yanzu abin da nake gaya maka a cikin wannan shekarar da za mu shiga mai girma gwamna Malam uba Sani ya ɗauki ɗamara ta ciyar da ɗalibai da yadda za a tabbatar da cewa an taimaki mutane da 'ya'yansu domin su je makaranta cikin koshin lafiya da wannan ka ɗauki firamare healthcare ka duba gani guda nawa mai girma sanata malam uba sani yanzu zai gina aƙalla ba kusa da zai gina gurin guda da saba'in ka je nan ƙaramar hukuma wannan ma'aikata ta local government ka je ka gani aikin da Sadiq Mamman Lagos aka kawo wannan motoci ne aka kawo na kai magunguna ambulance ambulance na ɗauko marasa lafiya wanda ga sanan za a raba kowane asibiti a jihar Kaduna kai ka kalli irin wannan aiki da ake yi ka ce wai ba a yi sai dai in kai ma ka kasance cikin sun mun din amma mun san ana yin aikin wanda zaƙo kake da shi a ƙarshe ga sakon da nake da shi shine al'ummar jihar Kaduna su ƙara kwantar da hankalinsu su tabbatar da sun bi doka da oda mun tabbatar gwamnan da yake kai yanzu mutum ne mai tausayi wanda zai taimaki al'umma musamman 'yan kasuwa muna muna roƙon mai girma gwamna da a kawo wakili nagari a cikin kasuwar jihar Kaduna ma'ana MD na 'yan kasuwa wanda an tashi canji a duba zakakuri mai hankali mai tausayi irin shi a kawo shi cikin jihar Kaduna a cikin kasuwar jihar Kaduna sannan kuma na biyu ina jan hankali da al'ummar da suke gaggawa akan mai girma gwamna malam Sani kan ayyukan shi ko kuma kan jika hantar al'umma ina mai tabbatar musu in suka ba hankali aikin zai riske su za kuma su yi mamakin yadda zai riske su sannan jan hankali na ƙarshe musamman ga mai gidan mu eh, sani liman kila radiyallahu anhu chief of staff na jihar kaduna mutum kirki wanda yake taimakon al'umma ba ɗan jam'iyyar pdp ba ɗan apc ko dan abga kai mutum ne shirye yake da ya taimake ka da a ci gaba da yi mai uzuri shi kanshi yanzu yana neman ya gane madafa aikin ne kafin lokacin da zai fara taimakon al'umma yana jika hantar mutane.